A taron da kungiyar ta haɗin kan matasan Afirka Union Pan-African de la Jeunesse UPG ta gudanar a makon jiya a birnin Khartoum ne aka tantauna akan wannan batu na ci gaban girke dakarun ƙasashen yammaci a nafiyar Afirka. Sakamakon lura da yadda al'amarin ke ƙoƙarin fice gona da iri, ya sa kungiyar UPG fara shirye-shiryen tuntuɓar jagororin matasa na dukkan ƙasashen wannan nafiya don yanke shawara guda, in ji mataimakin shugaba Aliyu Umaru. Shekaran jiya bayan zabe muka ce ba mu yarda da wannan recolonization sun zo da don su yi milkin mallaka ya kamata mu fara yin petition mu fara yin declaration mu fara yin pression tunda wannan pression declaration suna taimaka gwamnati mu gwamnati da yawa a cikin Afirka suna tsoro in ka ce bas military wannan ya tai sai a yi maka kudeta amma in nasaru ma sun gani population ne suka tashi dole ne su yi lissafi su ce wanga mutum sun gane abun da muna so mu yi musu kenan mu yi canja strategy tun ba su bari intere su a nan afirka ne yake kwararar matasan afirka zuwa turai ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da kungiyar haɗin kan matasan afirka ta tantauna a kansu yayin wannan haɗuwa ta ƙasar sudan kwanakin baya mun gani a can libi mutane matasan afirka ana nan ana sai da su menene ya kawo wannan matsaloli in cikin kasashensu babu aiki babu perspective babu espoir to in ka gani cikin garinka eh ranka bai da amfani to ko ka mutu ba komi bane ko baka ba kenan ya kamata ne shugabanmu na afirka su tashi sai tunda nasaru su kullum ne suna ce ba su abokai intere in su suna gani taron wanda bisa al'ada akan shirya makamancinsa a kowace shekara uku ya sake sabunta mutanen da za su jara gamar wannan kungiya yayin da a ɗaya bangare aka magance wasu bambance-bambancen da ke tsakanin wasu kasashe mambobin upg kasashen larabawa suka ce eh, Maroc bai da izini ya zamna cikin sal tunda ba su zo inu e, african ba kun kanku kun sani tun somai na bara sun koma kuma an yarda da su cikin inu african muka ce musu mu matasa ba mu izini mu shiga cikin e, problem e, tsakanin sarawi da maroc matakin bullo da waɗannan shawarwarin ƙarshen taro masu kama da sake jan ɗamarar kare muradun lafiyar afirka na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar shugaban ƙasar faransa a niger yayin da a nata bangare kasar italiya ke gab da jibge ɗaruruwan sojojinta a wannan ƙasa akan hujjar yaƙi da ta'addanci da ɗaya gefe daƙilewa bakin haure hanyar zuwa turai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.